addu'a ta ƙarshe ta ɗari da talatin da bakwai ta biyan bashi duk wanda yake so Allah ya biya masa bashi ya addu'a Allahumma inni a'udhu bika min alhammi wal hazani wal ajazi wal kasali wal bukhli wal jubuni wa dala'i daini wa ghalabati rijali wannan hadisin ya gabata ko sharhin bayanin wannan addu'ar ya gabata addu'a ta ɗari ashirin 121 Imam bukari ya ruwaito wannan hadisin ya Allah ina neman ka tsare ni daga damuwa